me magani ku zo mu sha magani me maganin cututtuka daban-daban dan gaske dan gaske dan gaske jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh, jama'a ni ne idris hassan wanda ake wa lakabi da dan gaske ni ne ceo na wannan kamfani na dan gaske Habal medicine gaskiya wannan kamfani namu ba za mu iya irga adadin mutanen da suka zo mana da matsala ta bangaren rashin aihuwa ba kuma inda muka fi aiwatar da wasu abubuwa game da mutane ma'aurata saboda wannan kamfani mun fito da shi ne domin raya sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda Allah ya sa yake da rabo a wannan kamfani HIV jama'a da yawa sun ce ba maganinta ya kuma akan maganin ta ina badawa ma ne sai an tabbatar da an fita da lalurar in karbi ragowar kuɗi na amma in ka zo zan yanka ma kuɗin da za ka biya idan ka yarda zan yi tiritin ɗinka har Allah ya sa ka rabu da wannan lalura insha Allah game da wanda suke da iyali suke kuka da al'aura eh akwai abin da nake hada confirm sati uku ne in dai game da al'aura ne da yadda Allah in dai kana da rabo zaka ga al'aura ka kaman ba kai ba Eh, abu na biyu kuma akwai mutane masu irin hawan jini ciwon siga eh, kamar masu ciwon koda kamar masu ciwon kamsa kamar masu eh, diabetes ko ne dai suga to gaskiya jama'a da yawa suna cewa ba a rabuwa da wannan lalura ko kuma mun yarda da Allah mun imani ga Allah cewa duk cutar da Allah ya saukar ya tana da maganinta bakin sanyi akwai jan sanyi akwai kuma farin sanyi to shi farin sanyi za ga mutum idan ya je fitsari za ga wani farin ruwa yana zuwa shi ko bakin sanyi za ka ga yana janye al'aurar ɗan adam saboda shi yana close ne da basir shi yasa za ka yi ta maganin shi in ba kana hada da maganin basir giredi ba za ka ga al'aurar ka ba za ta dawo yadda ya kamata ba to a wannan part gaskiya akwai abubuwan da muke hada mutum sikila wani ciwo ne boyayye za ka je kai ta wahala akan abin da ba shine aka dora ka a kansa ba to mu muka samu mai irin wannan lalura muna ware mai pat ne na daban na treating din shi akwai wanda muke iya daukan treating din mutum kamar irin sati uku akwai wanda muke iya daukan shi wata biyu ko wanda muke dauka wata uku saboda ya danganta da shekarun da ya ɗiba akan wannan lalura to kaji dalilin da yasa mukan ware wa mutum time akan yanayin da yake fama da wannan lalurar damu kan ware mai lokaci zai iya yawo